domin akwai mutum goma sha biyu da aka sauke musu azumi cikin goma sha biyun nan wasu za su rama wasu za su ciyar wasu za su ciyar ba za su rama ba wasu za su rama ba za su ciyar ba wasu ba za su ciyar ba ba za su rama ba barin ba ku so a siga bibi biyu mai jinin al'ada da mai jinin biki mai hukuncin su wacce ramadana ya zo tana jinin al'ada ko ramadana ya zo ta tana jinin biki za su yi azumi in sun yi azumi mai suka aikata idan jinin ya ɗauke mai zasi za su rama mai shayarwa da mai ciki wanda shayarwa ya hana ta azumi ko ciki ya hana ta azumi cikin ne ya hana ta azumi waye a cikin na yaro wa ake shayarwa ba a samu dama azumi ba kenan ɗauke mata azumin saboda wa aka yi mata saboda tausaya ma yaro to wacce take shayarwa bata samu damar yin azumi ba da me ciki da ta kasa yin azumi in sun gama shayarwa ko ta haifi cikin ta samu lafiya ya za su yi da azumin za su iya ramawa za kuma su iya ciyarwa akwai fatawa biya nan daga malamai nawa kenan hudu ko matafiyi da mara lafiya man kana minkum maridan aw ala safari in baka da lafiya Allah ya san wani bai da lafiyar da zai iya awa goma sha uku bai ci komai ba wani kuma yana halin tafiya yana son yana tafiya yana dan shan mirinda sa ko leman sa ko coca sa sai Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safari kenan matafiyi da mara lafiya in sun sauke azumi sai ce fa iddatun min ayyamin ukhra siramu wasu kwanaki mun samu nawa mahaukaci da yaro akwai azumi a kansu saboda mai ba azumi a kan yaro saboda yarinta saboda mai ba azumi a kan mahaukaci saboda hauka in yaro ya girma zai rama azumin da bai bayyana yaro in mahaukaci ya warke bayan shekara goma zai rama azumin da ya yi a wani ma ya dawo cikin hankalinsa aka ce to kai shekara ka goma kana hauka mun rubuta azumin shekara goma sai ƙara hauka cewa yi so da haka Allah ya ɗauke ma mahaukaci saboda hauka ya ɗauke ma yaro saboda yarinta mun samu nawa mai larurar kishirwa da mai larurar yunwa kaka ce olsa ko ka ce kaza a'a akan samu wani mutum matsalarsa shine baya iya yin awa uku bai ɗau kofi ya sha ruwa ba ko ma wani irin ciwo ne wani kuma baya iya ɗau awa uku bai ɗan samu gurasa ko ɗan wani abu ya sa a bakinsa ba to wannan suna da larura zaunanniya idan likita ya ce ba za su warke ba sai su dinga ciyarwa in ya ce za su warke in suka warke sai su rama sai tsoho da tsohuwa da ko mai larura farfadiya nawa kenan goma sha biyu tsoho da tsohuwa ɗaya ne tsufa ne kamar yanzu wannan malamin mala iya ba kai saba'in bakwa da wani abu saboda na fi shekara wato wasu shekaru muna yara haka yake to idan shekaru suka yi shekaru mutum ya zama saboda tsufa ba zai iya kai azumi ba kamar da anas dan malik annabi ya masa addu'ar tsawon rai ya masa addu'ar kuɗi da 'ya'ya malam idan abu ukun nan baka sami su ba za ka ji daɗin duniya ba idan allah ya baka kuɗi bai baka 'ya'ya ba matsala ne in ya tila maka 'ya'ya ba kuɗi matsala ne <laughs> maganin matsala shine akwai kuɗi akwai yaya akwai yaya akwai kuɗi to kuma kuɗi da yaya suka haɗu kai ko baka samu tsawon ran da zaka mori kuɗin da yayan ba shi ma akwai matsala yasa sai annabi ya masa addu'a Allah ka tsawaita masa rai ka bashi kuɗi ka bashi yaya kuma ka sa shi aljanna sai da ya shekara kusan ɗari a duniya Anas dan har ta kai baya iya azumi saboda shekaru sai dai ya dinga ciyarwa to shi sa aka gano cewa mutum ya tsufa sai ya ciyar mai ciwon farfadiya shine wanda yana tsakar azumi sai ya faɗi ya awanni bai farfado ba to in ya farfado kawai shi kenan sai ya ci sa ba zai rama azumin ba waɗannan su ne su goma sha biyu to wannan ba rahama ba wa zai maka ya ɗora maka nauyi kuma ya maka sauki